nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko kun san akwai kuma mu koyi harshen farisanci sai kuma duniyar mu a yau akwai kuma shirinmu na dan matasa sai kuma ansoshin tarbiyya da kuma ansoshin fikihu amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin so da farko ga kanunsu amurka ta kakaba kamfanoni da suke hulɗa da iran a ɓangaren man fetur. dakarun irgc a nan kasar iran sun kaddamar da sabon kwale-kwale mai cilla makamai masu linzami sannan za ku ji cewa iran ta ce ta samar da kasar wato samar da kasar falastinu mai cikakken 'yanci ba abin tattaunawa ba ne madala yanzu kuma ga cikakkun labaran a daidai lokacin da kasashen amurka da jamhuriyar musulunci ta iran suke ci gaba da tattaunawa kan shirin makamashin likita ƙasar ta iran gwamnatin amurka a jiya laraba ta ɗora kamfanoni da wasu mutane da suke mu'amala da jamhuriyar musulunci ta iran a ɓangaren man fetur da kuma da dama daga cikinsu kamfanonin na ƙasar china ne jaridar the nation ta ƙasar amurka ta ce tun farkon wannan shekarar ne dai shugaba donald trump na ƙasar amurka ya farfado da takurawan tattalin arziki mafi muni a kan jumhuriyar musulunci ta iran da nufin tilasta mata dawowa kan teburin tattaunawa a kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma ta wargaza cibiyar nukiliya ƙasar da ƙarfi a halin yanzu dai ƙasashen biyu za su ci gaba da tattaunawa ba kai tsaye ba karo na hudu a birnin roma na ƙasar italiya a ranar asabar mai zuwa kuma mai yiwuwa da ƙarshe su samar da sabuwar yarjejeniya a su kuma akwai yiwuwan ba za su yi hakan ba amma wannan kuwa zai faru ne idan amurka ta buƙaci jimhuriyar musulunci ta iran ta daina mu'amala da sinadarin uranium kwata-kwata ko kuma dai ta shigar da wata bukata wacce iran ba za ta taɓa amincewa da ita ba. rear admiral ali riza tansiri babban kwamandan sojojin ruwa na dakarun irgc ya bayyana cewa a jiya ya kaddamar da wato wani ƙaramin kwale-kwale mai cilla makamai masu linzami kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa kwale-kwalen mai saurin kilomita north 116 na ruwa wanda ya yi daidai da kilomita 215 a kan doron ƙasa wato a kowace sa'a yana gudun haka wato yana iya cilla makamai masu linzami a lokacin da yake wannan gudun kwamandan ya ƙara da cewa wannan yana daga cikin shirin jimhuriyar musulunci ta iran na ƙarfafa tsaron ƙasar kuma so wato saƙo ne ga makiya sannan masoya da ko makwabta saƙo ce ta zaman lafiya an sanya ranar da turawan portugal suka fice daga tekun farisa da kuma mashigar hormuz a fiye na wato tun shekara ta 1262 da suka gabata a matsayin ranar tekun farisa ta ƙasa a lokacin da yake ƙarin bayani kan wannan kwale-kwalen da ya taksiri ya ce suna ganin wannan ƙaramin jirgin mai cilla makamai masu linzami a lokacin da yake gudun kilomita 215 an yi shi ne don kyautata tsaron tekun farisa da kuma nuna ƙarfin jumhuriyar musulunci ta iran da tabbatar da zaman lafiya a yankin tekun farisa ya ce iran ba ta son samuwar sojojin kasashen waje a yankin musamman amurka da wasu kasashen waje don ba abin da suke haddasawa in banda tashin hankali da kuma rashin zaman lafiya a wannan kasashe masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar iran ta bayyana cewa samar da kasar falastinu mai cikakken 'yanci kuma da dukkanin birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar haƙƙin Falasɗinawa ne, wannan babu tattaunawa a kansa. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto jakadan ƙasar Iran na dindindin a Majalisar Ɗikin Duniya, Amir Sa'id Irawani yana faɗar haka a jiya Laraba a lokacin da yake gabatar da jawabi a gaban kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadan ya buƙaci ƙungiyoyin Falasɗinawa su haɗa kansu don duk wani saɓani da ke tsakaninsu nasara ce ga hamshi ƙasar isra'ila iravani ya ce hamci ƙasar isra'ila tana ci gaba da aikata laifukan yaƙi a yankin gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan ne tare da tallafin amurka da wasu ƙasashen yamma kuma tallafin da wannan ƙasashe suke bawa hamci ƙasar isra'ila kama daga makamai kuɗaɗe tallafin siyasa da sauransu ne suka sa hamci ƙasar isra'ila take samun ƙarfin gwiwan ci gaba da saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kisan gilla wa falasɗinawa tun kusan watanni biyu da suka gabata ne dai hamci ƙasar isra'ila ta hana shigowar kayakin abinci da wasu bukatun falasɗinawa zuwa zirin gaza wanda shi kaɗai ya isa laifin yaƙi ko kuma laifukan yaƙi da dama wanda suka sa dole wato a hukunta hamjin kasar isra'ila a matsayin ƙasa wacce take aifata laifukan yaƙi da kuma wanda suka taimaka masu gwamnatin ƙasar amurka da kuma ƙasar ukraine da ƙarshe dai sun rattafa hannu kan yarjejeniyar haƙar ma'adinai masu ƙaranci na ƙasar ukraine don ba wa ƙasar wato damar biyan basussukan da amurka take binta sanadiyar yakin da take fafatawa da ƙasar rasha fiye da shekaru uku da suka gabata jaridar the nation ta ƙasar amurka ta ƙara da cewa yawan kudaden da amurka ta tallafa wa ƙasar ukraine a yakin dai ya kai dala amurka biliyan 175 kuma wannan ita ce hanya tilo wacce ukraine za ta iya biyan wa'annan basussuka masu yawa labarin ya kara da cewa a jiya laraba ce dai kasashen biyu suka rattafa hannu a kai yarjejeniyar wannan na faruwa ne a halin da ake ci gaba da yaƙi tsakanin rasha da kuma ukraine wannan yarjejeniyar dai ta wa rasa wato ƙasar rasha kan cewa akwai yiwuwan a samar da zaman lafiya a ƙasar ukraine don ba yadda za a yi a fitar da wa'annan ma'adinai masu ƙaranci a ƙasar ukraine ba tare da an tsagaita buɗewa juna wuta ba ƙasar rasha dai ta sanya sharuɗa na tsaida wuta tsakaninta da rasha wanda kuma suka hada da amincewa da halin da ake ciki tsakanin ƙasashen biyu wato yadda da cewa tsibirin ukraine wato tsibirin crimea da kuma donbass na ƙasar ukraine wanda rasha ta mamaye tun farkon yakin sun zama ɓangaren ƙasar rasha har abada kuma ukraine ba za ta shigo wato shiga, wato ƙungiyar tsaro ta nato ba da kuma tsage ta wuta masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To da yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na kun san sai kuma mu koyi harshen farisance akwai duniyar mu a yau da kuma don matasa sai kuma shirye-shirye mu na karshe wato tambayoyin tarbiyya da kuma tambayoyin fikihu da wannan kuma ke cewa yi ni lafiya. sharhin zai magana ne dangane da matsayar kungiyar hezbollah akan ci gaba da keta horumin kasar labanan da isra'ila ke ci gaba da yi a lokutan baya-bayan nan da kuma abin da hakan zai iya haifarwa matukar gwamnatin labanan da sauran bangarori na kasa da kasa ba su sauke na da ya rataya akan su dangane da wannan shishiki da kuma wuce da iri na isra'ila ba babban sakataren kungiyar hezbollah na na'im kasim a wani jawabi wanda ya yi wanda aka yada a gidajen talabijin da kasar labanan din ya tabbatar cewa isra'ila tana neman raunana kasar ƙasar ne ta hanyar ci da kai hare-hare da kuma mamaya da kuma matsin lamba na siyasa yana mai jaddada cewa karfin kasar labanan yana cikin al'ummata ne da kuma ta da kuma karfin sojanta a inda yake magana akan ci gaban da ake samu shak im kasim ya bayyana cewa isra'ila tana son mamaye kasar labanan ne tare da gina matsugunne na yahudawa a cikin ƙasar labanan da kuma na ƙasar duk da cewa wannan wani abu ne wanda hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ya bayyana dalilin da ya sa isra'ila take ci gaba da kasancewa a cikin ƙasar ta labanan tare da bayyana cewa babbar manufar ita ce ci gaba da yin mamaya a ƙasar da kuma mai da ƙasar labanan wani bangare na ƙasar ta shugaban ƙungiyar ta hezbollah ya ji da cewa ƙasar labanan za ta ci gaba da zama mai ƙarfi ta hanyar haɗin kai da kuma gugurmaya da kuma ƙarfin soja da kuma al'ummar ƙasa yana mai cewa 'yan ƙasar labanan ba za su yi watsi da ƙarfin kare kai ba da yake jawabi kai tsaye ga jami'an gwamnatin ƙasar ta labanan shak na'im kasim ya yi gargaɗi game da wani rangwame wanda gwamnatin ƙasar labanan ɗin ta yi ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda a ganin sa hakan ne ya karfafa gwiwa isra'ila wajen ci gaba da yin wannan shishigi yana mai cewa benjamin netanyahu tabbas yana cikin tsaka mai wuya kuma ba zai iya cimma manufofinsa ba kuma dole ne babu sauran rangwame a gare shi dangane da irin matakan da yake ɗauka na wuce gona da iri wanda kuma gwamnatin ƙasar labanan ba za ta taɓa zama wani bangare na aiwatar da manufofin isra'ila a cikin ƙasar labanan ba domin kuwa al'ummar ƙasar labanan ba za su taɓa amincewa da haka ba baya kuma ya zaina muhimman abubuwa waɗanda suke da matukar muhimmanci ga ƙasar a wannan mawuyacin hali babban abin da yake da mahimmanci wanda kuma dole ne gwamnatin kasar labanan ta sa shi a gaba shine dakatar da hare-haren isra'ila da kuma tabbatar da ficewar isra'ila daga kudancin kasar labanan da kuma tabbatar da cewa an sako dukkanin mutanen da isra'ila ta kame kuma take tsare da su ya kuma soke jinkiri wanda ake samu a yunkurin sake gina kasar labanan yana mai cewa abu na biyu shine sake gina kasar labanan din da kuma gwamnatin kasar labanan ta samu tsaiko wajen aiwatar da wannan shiri kuma tabbas abu ne wanda yake da matukar so sarai ya karar cewa kungiyar hezbollah ta ɗauki nauyin tallafawa al'ummomi waɗanda suka rasa matsugunansu da waɗanda abin ya shafa kai tsaye ya zuwa yanzu mun samar da wurare wanda kimanin mutane dubu hamsin da ɗari bakwai da hamsin da biyar suka fake a cikinsu bayan da aka lalata gidajensu gaba ɗaya tare da ɗaukar nauyin gyara wasu gidaje masu yawa wannan nauyi ne wanda ya rataya a kan wayan gwamnati kuma mun aiwatar da shi ta hanyar sadaukarwa da kanmu ba tare da neman taimako daga gwamnatin kasar labanan ko wani bangare na cikin gida ba dangane da harkokin mulki kuwa ya da cewa abu ne wanda yake da matukar mahimmanci a mayar da hankali wajen sake gina kasar da kuma bayar da goyon baya wajen aiwatar da wannan shiri dangane da batun tsagaita dakatar da buɗe wuta kuwa Sheikh Na'im Kasim ya tsokace da cewa ba a taba samun wani lokaci wanda aka samu tsaiko wajen aiwatar da yarjejeniyar tsake da buɗe wuta ko kuma aka samu wata matsala dangane da aiwatar da yarjejeniya daga bangaren mu ba. Yayin da kuma ɓangaren Isra'ila yake keta yarjejeniyar a fili domin kuwa tun daga da aka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya zuwa yanzu isra'ila ta saba wa yarjejeniyar da ke ta horuminta har sau dubu uku ya sannan kuma ya yi kira ga gwamnatin labanan din da ta ɗauki matakai waɗanda suka dace yana mai cewa gwamnatin ƙasar labanan ce take da alhakin bin diddigin yarjejeniyar rage ta buɗe wuta ta hanyar matsa lamba akan kasashe waɗanda suka shiga tsakani da kuma samun tabbace akan aiwatar da wannan yarjejeniya ba tare da wani bata lokaci ba ya soke wasu jami'an ƙasar labanan akan matsayinsu dangane da abubuwan da suke faruwa yana mai cewa wasu jami'ai din sana shaidawa jakadu na kasashen ketare shirye-shiryen da suke da su na ɗaukar matakan ƙwace makaman ƙungiyar hezbollah yayin da kuma ɗaya bangaren bai cika nasa alkawalin da ya ɗauka ba dangane da har-haren da isra'ila ta kai a baya-bayan nan ya bayyana cewa harin da aka kai a birnin beirut fadar mulkin kasar ta labanan musamman ma a yankunan kudancin kasar da kuma kudancin birnin beirut wannan wani lamari ne wanda yake nuni da shishigi da kuma amincewar amurka sannan kuma ya gargadin cewa amurka tana da muradu a ƙasar labanan kuma dole ne ta fahimci cewa ba za ta iya cimma moriya a ƙasar labanan ba sai ta hanyar kwanciyar hankali da ya juya kan batun halin da ake ciki a yankin zirin gaza shak na'im kasim ya yi ba da tsayin daka na al'ummar palestino yana mai cewa yana cewa al'ummar yankin zirin gaza tabbas tsayin dakan ku wata babbar alama ce wadda take cima makiya to a ƙwarya da kuma dagula manufofinsu saboda haka tabbas ci gaba da dagewa da kuma haƙuri wani abu ne wanda yake nuna share fage na samun babban nasara ya kuma mika ta'aziyarsa ga kasar iran shugabanni da gwamnati da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya biyu bayan wani mummunan tashin gobara da aka samu a babbar tashar jiragen ruwa ta bandar abbas da ke kudancin ƙasar wanda ya sani dan mutuwar mutane da dama da kuma jikkatar wasu a ɗaya bangaren kuma sheikh na'im kasim ya mika ta'aziyya ga al'ummar kiristoci na cikin ƙasar labanan da ma na duniya baki ɗaya a kan rasuwar papa roma francis shugaban jagoran ɗarikar katolika na mabiya addinin kirista ba kuma shek na'im kasim ya kara taɓo wasu bututuwa da suka shafi siyasar cikin gida ta ƙasar labanan ɗin musamman ma bututuwa wanda suka shafi zaɓe ya ce muna da kyakkyawan kawance da muke da shi da ƙungiyar amal domin gudanar da zabuka da kuma kawo sauyi da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da abin da ya kamata ta fuskacin zaɓe musamman a yankuna da ƙungiyar amal da kuma hezbollah suke da gagarumin tasiri da yake karin haske game da buƙatar samun wakilci mai faɗi shek na'im kasan din ya jaddada cewa muna son bunƙasa ka'idar nan ta shiga cikin al'amura domin tabbatar da cewa dukkanin bangarori an wakilce su a waɗannan zabuka kuma tabbatar da cewa an ba su haƙoƙinsu na siyasa ta hanyar sama masu da wakilci da ya dace da dama daga cikin masu bin diddigin lamuran na siyasa ta ƙasar labanan da ma sauran al'amuran siyasa yankin gabas da tsakiya sun yi imanin cewa dai abinda isra'ilan take a halin yanzu a ƙasar labanan yana a matsayin wata tsokana ne da kuma nuna adawa ƙarara akan irin abubuwan da aka cimmawa tare da isra'ila wanda kuma ke tabbatar da cewa ita ba ta aiki da wasu ka'idoji ko dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ta riga ta rataba hannu a kansu balantana har ta mutunta wannan yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta wanda kuma hakan babban cin fuska ne ga gwamnatin ƙasar labanan ɗin ita kanta da kuma ɓangarori waɗanda suka shiga tsakani wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya musamman ma dai amurka da faransa. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis ɗaya ga watan Mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan zulgada na shekara ta 1446 hijirar kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 46 da suka gabata a ranar irin ta yau. ban malamin addinin Musulunci Ayatollah murtaza Mutahari ya yi shahada a birnin Tehran na ƙasar Iran. Ayatollah Mutahari ya kasance ɗaya daga cikin manyan na hannun damar margayi Imam Khomeini masu ba shi shawarwari sannan kuma ya kasance daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhalin musulunci wanda aka yi a ƙasar Iran a shekara ta 1979 kafin cikar watanni uku da samun nasarar juyin juhalin musulunci a Iran makiya tsarin musulunci da ƙasar sun harbe shi da bindiga inda anan take shahada shahidu mutahari ya kasance mutum ne mai zurfin tunani mai hangen nesa kamar da kuma ya kasance babban malami a dukkanin bangarori na ilimomin addinin musulunci inda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait da kuma fiqhu da usul sannan kuma a bangaren irfani da falsafa da mantik ya yi rubuce-rubuce da dama yana daga cikin manyan malaman falsafa waɗanda suka rusa aƙidar gurguzu a duniya inda ya amfani da ilimin falsafa mai zurfi wajen rusa dalilai da masu aƙidar gurguzu da suke kore samuwar Allah suka dogara da su daga cikin manyan littafai waɗanda ya rubuta a bangaren ilimin falsafa akwai littafin nan na sharhul manzuma sannan kuma ya rubuta wasu littafai a bangaren tauhidi daga ciki har da littafin nan na adal ilahi da dai makamantansa baga ga kuma Ayatollah Mutahari ya kasance daga cikin manyan malamai waɗanda suka ta gagarin marawa a dukkanin ɓangarori na jami'a da kuma hauza ƙasar Iran inda dukkanin ɓangarorin biyu ya ta gagarin marawa wajen koyarwa da kuma sanya tunani na sauyi a cikin zukatan ɗalibai sannan kuma a ɓangaren ilimi na zamani yana daga cikin malamai waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen sanya fikira da tunani irin na addini a cikin ilimin zamani wanda kuma har yanzu kasar iran tana bin tsari da kuma salo irin na aitullah matahari inda ba a raba addini da ilimi sannan kuma ya kasance a sahun gaba wajen jagorantar dukkanin ayyuka waɗanda suka kai ga samun nasara ta juyin juhalin musulunci da kuma kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha a ƙasar iran masu saurare ko kun san cewa shekaru 136 da suka gabata ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan mayun shekara ta 1889 majalisar 'yan kwadago ta duniya ta zaɓi ranar ɗaya ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar ma'aikata ta duniya a ranar irin ta yau ce a shekara ta 1889 ma'aikata kimanin dubu arba'in suka fito a kan tituna a birnin chicago na ƙasar amurka inda suke neman a kyautata albashinsu da kuma haƙoƙinsu na ma'aikata amma jami'an tsaron ƙasar amurka a lokacin sun yi amfani da ƙarfi domin tarwatsa masu gudanar da wannan zanga-zanga wanda hakan ya kai ga mutuwar ma'aikata da dama da kuma kame wasu daga cikinsu sai kuma daga baya gwamnatin ƙasar amurka ta amince da wasu bukatu na ma'aikatan sannan kuma aka mayar da su doka a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar akan haka ne ma mambobi na majalisar 'yan kwadugo suka zaɓi wannan rana ta zama ranar ma'aikata daga nan ne kuma ranar ta zama ranar 'yan kwadugo ta duniya baki ɗaya masu rare ko kun san cewa shekaru 110 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan mayu na shekara ta 1915 sojin ƙasar rasha sa gwabza wani yaki tare da sojojin ƙasar jamus a wani wuri a cikin ƙasar poland a lokacin yakin duniya na ɗaya sojin ƙasar jamus ne suka sami nasara a wannan yaƙi kan sojan ƙasar rasha wannan shan kayi da rasha ta yi a hannun sojan jamus ya haifar da matsaloli masu tarin yawa a cikin gida wanda kuma da ƙarshe masu ra'ayin gurguzu suka samu nasara a ƙasar inda suka yi juyin juhali wanda ya kai ga kafa tarayyar soviet bisa aƙida ta gurguzu a shekara ta 1917 masu rarrai ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan zalkada na shekara ta 1419 bayan hijira ayatollah sayyid muhammad sadar ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iraki ya shahada an haifi sayyid muhammad sadar ranar 17 ga watan rabiul Awal na shekara ta 1362 bayan hijira a lokacin yana shekara 11 ya shiga fagen karatu na addinin musulunci kuma yana ɗan shekara goma sha hudu ya zauna a bangaren da ake koyar da ilmomi na shari'a da tarihi a hauza ta najab ya ci gaba da karatu a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma a bangaren usul sannan kuma ya yi karatu a wasu manyan malamai na lokacinsa ya yi karatu a ƙarƙashin koyarwa ta ayatollah hu'i da kuma marigayi imamu kumaini da kuma said muhammad bakir sadar da said mohsen hakim har ma ya kai ga mataki na ishtihadi yana da shekaru 36 a duniya gwamnatin ba'as ta kasar iraki a wancan lokaci karkashin jagorancin saddam hussein ta kama sayyid sadar tare da ɗaure shi a lokuta daban-daban kamar yadda tun kafin wannan lokaci ma gwamnatin ta ba'as a zamanin wasu shugabannin nata a shekara ta 1972 an kama shi haka a shekara ta 1974 sannan kuma a shekara ta da 91 a lokacin shugabancin saddam da karshe dai wasu 'yan ba'as ɗin ne suka kashe shi a ranar uku ga watan zulkada na shekara ta dubu da da hudu goma sha tara bayan hijira آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da talatin da hudu idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokansa da suke yawon buɗe ido a birnin shiraz da ke cikin ƙasar iran inda suka zagaya wasu daga cikin muhimman wuraren tarihi da suke cikin wannan birni domin ganewa idanunsu muhimman abubuwan da birnin yake da su na tarihi sai kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da dukkanin kalamin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. عزیز ابن قونا خوش آمدی برکا دزوا بالاخره دگه کرشه دی تو آمدی کی کازو خیلی سوسی زودتر دوری من دوست داشتم بیایم ni na so in zo. Khodat. Da kanka. To midani. Kai ka sani. Sargarm. Wanda ya zama ya shigaltu. Dars. Darasi. مطالعه مطالعه معلوم است سنن نینه تو خانده ای کی که کرنتا فارسی هرشن پارسنچی تو صحبت می کنی کی کنا مگنا من خوشحالم نی نجدادی دوباره هر ولایو من میبینم نی اینا گنین این دفعه ونن کرن تو باید بمانی دوله کسایا تو میمانی کی زا کسایا دیدن گنی خانواده ات ایالن گیدن کو خوش به حالت کج چه شهر زیبایی گری می متقر تخت جمشید فدر تخت جمشید آرامگاه خوب ما بازدید کردیم مو من کمی کدن تو آشنا شده ای کی کسا مسنیا من فکر می کردم نی اینا زتن من دیده ام نی نگنی تو میبینی کی کنگنی تو بخواهی ببینی کی کنا کگنی. اگر ایدن دیدنی ابون بوده ایدو جاهای دیدنی ورارن بوده ایدو بزرگ بابا مدتی ونی لوکچی واقعا لله همینطور است هکه یکی استان لردی از نظر اما اقتصادی نه تتلن علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی فرهنگ العدو هنر فساحه صنعتی نه صناعویی پیشرفته ونده ya همین گونه. احکا دانشگاه جامعه علوم پزشکی علم فیزیا شست Tuma Adalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya, yanzu kuma sai a gyara zama

معلوم از خوب درس خانده ای چون خوب فارسی صحبت می کنی سعید عزیز خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاه چراغ بازدید کردیم پس کمی با شیراز آشنا شده ای؟ فکر می کردم خیلی از جاهای شیراز را دیده ام نه یه جاهای دیدنی شیراز را ببینی باید مدتی در این شهر بمانی یعنی شیراز اینقدر بزرگ و دیدنی است؟ واقعا همینطور است استان فارس از نظر اقتصادی، علمی، تاریخی و هنر و فرهنگ در ایران بسیار مهم است. استان اصفهان از نظر علمی و صنعتی بسیار پیشرفته است. استان فارس هم همین گونه است؟ بله، دانشگاه علوم پزشکی شیراز 60 سال قدمت دارد و رشته های بسیاری در این دانشگاه tadris mi shabad. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattunawar tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. محمد عزیز خوش آمدی بالاخره به شیراز آمدی محمد abokina barka زوا zuwa ƙarshe کازو شیراز بله خیلی دوست داشتم زودتر به شیراز بیایم ولی خودت میدانی که خیلی سرگرم درس و مطالعه بودم ای نسو انزو شیراز دوری amma kai kanka ka san cewa na sha wato shagaltuwa da karatu da muɗala'a. bale malumas hub da a skwandai tun hub for si mikoni. e a zahiri ka karatu yadda ya kamata domin kuwa kana magana da harshen farisanci da kyau. sai da aziza. خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی سعید نجدت این سکی گنن که برنن شیراز. اونن کرن دوله karan کرن جمع شیراز. من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم. نیما این گنن که در متنن گیدن خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاه چراغ بازدید کردیم کاجی دادی رامین گرونکو للا ینا کیاو من زاگایا افادر تخت جمشید خوباران حافظ دنا سعدی ده شاه چراغ پس کمی با شیراز آشنا شده ای کنن سن شیراز ینزو فکر می کردم خیلی از جاهای شیراز را دیده ام این از نجه وراره دیوه شیراز نه اگر بخواهی همه جاهای دیدنی شیراز را ببینی باید مدتی در این شهر بمانی a'a idan kana son ka ga dukkanin wuraren buɗe ido na shiraz dole ne ka tsaya a wannan gari har zuwa wani lokaci shiraz in اینقدر بزرگ و دیدنی ast. wato Shiraz ashe babban gari ne kuma wuri ne na buɗe ido haka. واقعا همینطور Rast, استان فارس از نظر اقتصادی، علمی، تاریخی و هنر و فرهنگ در ایران بسیار مهم است. للی حکنی، لردن فارس یه ندا مهمن چی ایران تا پس تتلن ازیکی، علمی، تاریخی، دا فساها دا الادو. استان اصفهان از نظر علمی و صنعتی بسیار پیشرفته است. استان فارس هم همین گونه است لردن اصفهان یا چه گبا سوسی تپس علمی علمی دمسنا انتو شما لردن فارس حکه یکی؟ بله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شست سال قدمت دارد و رشته های بسیاری در این دانشگاه تدریس می شود ای tun shekaru 60 da suka gabata jami'ar koyon aikin likita ta birnin shiraz take ana koyar da darussa arasa daban-daban a wannan jami'a tumadala banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen hausa muhammad dai tare da abokansa sun ci gaba da zama a cikin birnin shiraz inda suka kara zuwa wasu daga cikin wurare waɗanda ba su je ba tun bayan zuwan su kasantuwar muhammad ɗaya ne daga cikin ɗalibai da suke karatu a jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma abin da yake koyo shine harshen farisanci tare da sanin al'adu na iraniyawa saboda haka sai kasance tare da mu a cikin shi na gaba domin jin yadda ta kaya a ziyarar buɗe ido da suke yi a lardin shiraz don ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai allah kama a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji murinsu musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin a ne abdullahi salihu fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin nemacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne a kan wayar Amurka dangane da faduwar jirgin yakinta na F-18. da kuma ruwayar mutanen yaman da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana jirgin sama na yaƙi samfurin f-18 na amurka yana daga cikin sabbin jirage na zamani da ƙasar take ji da su da kuɗin kowane ɗaya daga cikinsu ya kai dala amurka miliyan 66 wannan jirgin ya yi hatsari a busar wayar amurka ya fada a kan jirgin da ke dagon jiragen yaƙi na harry truman a kan tekun red sea sai dai kuma sun tabbatar da cewa hatsarin ya faru ne lokacin da ya soka gaggawa domin ya kauce wa wani hari da sojojin yaman suka kawo. to faduwa ko harbo wannan jirgin saman na yaƙi yana daga cikin muhimman batutuwan da suka faru a cikin kwanaki 40 na yakin da amurka ta shelanta a kan ƙasar yaman tabbas yaƙi ne wanda yake fuskantar mayar da martani daga sojojin ƙasar yaman yake kuma yi wa amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila asara. da akwai tambayoyi a kan wayar da amurka ta bajiro da ita a kan faduwar jirgin sama domin ruwayoyin suna cin karo da juna ta farko ta ce jirgin ya faɗo ne ba tare da wani sa hannu na waje ba tambayar ita ce me yasa ta saurin bayyana cewa jirgin nata ya faɗo a kan jirgin dakon jiragen yaƙi na uss harry truman mai kuma ya sa ta yi furuci da abin da ya faru duk da cewa yana tattare da koma baya ta fuskar soja a gare ta koma baya ma da abin kunya domin amurkan tana ɗaukar kanta a matsayin sarkin ruwa ta duniya tana jin cewa ita ce ke da sarauta a doron ruwa ta hanyar jibgin jiragen ruwa na yaƙi da take da su ba tare da wani mai gogayya da ita ba shin ko menene ma'anar sanarwar da amurkan ta yi na cewa jirgin yaƙinta da yake ɗaya daga cikin waɗanda take ji da su a duniya ya faɗi hakan ta faru jim kaɗan bayan harin da sojojin na ƙasar yaman suka kaiwa jirgin ruwan amurkan da sauran ƙananan jiragen da suke ba shi kariya a doron ruwa harin na sojojin yaman dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga harin wuce gona da iri wanda amurkan ta kai a can ƙasar yaman a biranen sana'a da kuma sa'ada a sana'a ya yi sanadiyar shahadar mutane da dama da jikata wasu harin da ta kai a sa'ada kuwa ya ci rayuka da jikkata mutane 125 mafi yawancinsu 'yan afirka ne da suke son yin hijira ta haramtacciyar hanya a ɗaya gefen me yasa yaman ta ɗauki lokaci ba ta fitar da tata ruwayar ba a kan abin da ya faru a makon da ya shuɗe mahadi al-mishat wanda shine shugaban majalisar koli ta siyasar kasar yaman ya sanar da cewa jirgin ruwan dakon yaƙi na amurka uss harry truman ya tashi daga aiki tun a ranakun farko na yaƙi ruwaya daga amurka ita ce wacce sojojin ruwan kasar suka fitar na cewa wani hatsari ya faru a jirgin da suke da shi na dakon jiragen sama inda ɗaya daga cikin jiragen yaƙi f-18 ya faɗa a kansa kuma ɗaya daga cikin ma'aikatan ya ji rauni kamar yadda suka ambata wannan ruwayar ta amurka ba ta fayyace komai ba ba ta ambaci cewa jirgin ya faɗo sanadiyar wani abu ba ya aka ya faɗo kuma a cikin ganganci sojojin amurka suka kauce wa ambatan wutar sojojin yamman a lokacin faduwar wannan jirgin na yaƙi su kuwa kafafen watsa labarun amurka cewa suka yi jirgin ya faɗo ne akan doron jirgin dakon jiragen yaƙi a lokacin da ya saukar gaggawa saboda haka ya kauce ta watar wayar wacce ta fi kusa da kama hankali ita ce wacce ta yi kama da abin da ya faru a shekara ta 2024 a ranar 22 ga watan 12 da amurkan ta ce jirgin samanta samfurin f-18 ya faɗo ne ta sanadiyar harbinsa da aka yi a bisa kuskure wanda suke kira kuskuren wuta daga abokai a ƙarshe koyon manawa suka sanar da cewa su ne suka kai hari akan wannan jirgin kamar yadda janar yahaya sari ya ambata a wancan lokacin to a wani gefen shugaban kungiyar ansarullah sayyid abdulmalik alhusi ya gabatar da jawabi da a ciki ya bayyana asarorin da suka yi wa amurka jawabin said abdulmalik alhusi ya zo ne bayan cikar kwanaki 40 daga fara kaiwa yaman hare-hare da amurka ta yi ya kuwa bayyana cewa a cikin mako ɗaya kaɗai sun kai hare-hare sau goma sha shida a cikin haramtacciyar ƙasar isra'ila bakwai daga cikin hare-haren sun kai su ne a wurare masu girman muhimmanci biyu daga cikinsu a yafa da haifa a kan doron kuwa musayar wuta suka yi gaba da gaba na tsawon lokaci da sojojin amurka a kusa da jirgin dakon jiragen yaƙi wato harry truman a wani daga cikin jawabin na sayid alhosi da yi bayan wata ɗaya daga fara wancan yaƙin da amurka ta shelanta a kan wannan ƙasa yaman. ya ce sun kai hare-hare har sau 78 jimillar hare-haren da yaman ta kai kenan sun kai in da hudu abinda hakan yake nufi shine cewa an aka yi kirdado akalla a kowace rana suna kai hari sau biyu zuwa uku akan amurka da kuma haramtacce kasar isra'ila amurka wacce take da karfin wuta ta kawa yaman hare-hare da sun haura dubu da biyu. ta kuma lalata cibiyoyi masu muhimmanci na ƙasar da mutane fiye da miliyan talatin suke cin moriyarsa kamar cibiyar man fetur dinnan ta ra'asu isa sai dai wannan hare-haren da amurka take kaiwa bai sa mutanen yaman da sojojinta sun girgiza ba tare da waɗannan hare-haren masu tsanani yaman tana nan akan kafafunta wajen mayar da martani akan abokan gaba a kowace rana tana kai nata harin da hakan yake nuni da cewa tsarin jagoranci da ba da umarni na soja yana nan ba tare da wata tangarɗa ba bugu da ƙari yadda sojojin na yaman suke ci gaba da kai hari ta sama da ruwa da amfani da makamai mabambanta musamman makaman masu linzami da suka fi sauti sauri yana nuni da cewa makamansu suna nan sabani yadda amurka take riya cewa ta lalata mafi yawancin makaman ko kuma yadda take cewa ta kashe mafi yawancin kwamandojin da suke ba da umarni a kai har-hare a hakikanin gaskiya a tsawon wannan lokacin da amurka ta buɗe kai har-hare ya nuna yadda sojojin yaman ɗin suka ƙara amfani da makamai mabanta da za a ce sun ƙara ƙarfafa kansu don haka za a iya hasashen cewa tsawaita yakin zai sa sojojin yaman ɗin su ƙara ƙarfi yaduwa yanzu sun yi wa amurka asara ta kuɗaɗe wacce aka gani inda suka harbo jiragen nan na mq9 guda bakwai su ko waɗannan jiragen kowane ɗaya daga cikinsu kudinsa shine dala amurka miliyan talatin don haka sun jaza wa pentagon asarar dala miliyan 210 a gefen amurkawan mabaman da suke harbawa a kan yaman kowane ɗaya daga cikinsu kudinsa miliyan daloli ne inda ya zuwa yanzu suka bayyana cewa sun yi asarar kudade da sun wuce dala amurka biliyan ɗaya. to ma sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare mai wankwana da kuma na ga ta kuza shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne wanda muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta a harkokin rayuwarsu ta yau da kullum, hakanan kuma ƙalubalen da ke gabansu. To idan ma sauraro dai suna tare da mu. har yanzu muna cikin tattaunawa ne akan matsayar da hanyoyin sadarwa na al'umma waɗanda suke a shafukan intanet suke da kuma rawar da suke takawa a cikin rayuwar matasa ta yau da kullum waɗannan wato shafuka da kuma dandali-dandali na tattaunawa da musayar ra'ayoyi suna da gagarumin tasiri akan matasa da ma al'umma baki ɗaya domin jin wannan wato matsala da ta shafe su da kuma amfani da ke tattare da su mun gabatar muku da hirarraki da wasu matasa a shirin ƙarshe mun yi magana a kan rubuce-rubuce na addini da waɗanda suka shafi rayuwar yau da kullum ta al'umma wasu daga cikin waɗanda muka tuntuɓa suna ganin cewa shafukan da suke magana a kan harkokin rayuwar yau da kullum su ne waɗanda suka fi yawa bugu da ƙari mustapha ahmad yana da ra'ayin cewa a tsakanin dukkanin shafukan da ake da su da dandali-dandali waɗanda suke magana a kan addini su ne koma baya saboda rawar da suke takawa wajen raba kan musulmi da haddasa saɓani a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba to da fatan za a kasance tare da mu domin a ji ci gaban shirin daga inda muka tsaya. kowa ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a sannu To kawo ya zuwa yanzu mun ji ra'ayoyi daban-daban akan wainar da ake toyawa akan shafukan hanyoyin sadarwa na zamani. Saboda haka ne muka zaɓi wato rufe wannan shirin baki ɗaya da jin shawarwari daga bakunan waɗanda muka hirar da su. akan yadda suke ganin ya kamata a ce matasan sun ci moriyar waɗannan shafuka da kuma waɗannan filaye na tattaunawa da fari muhammad sagir ya bayyana mana ra'ayinsa akan yadda yake ganin ya kamata a amfana da irin waɗannan bayanai da suke jibge a cikin shafukan intanet gaskiya a fahimta ta wannan kamar social network haka suna taka jagarumar rawa wajen faɗakar da al'umma musamman matasa to sai dai kuma aka samu akasin haka a wasu lokutan haka kuma fi akasari matasa sukan ainihin kauce wannan fa'idaituwa ɗin daga wannan tsarin misali na zamani da ake irin su misali kamar facebook haka su twitter su da sauransu da haka su tugo haka za ga su maimakon a yi amfani da su yadda ya dace sai ga an kauce wajen shiga wasu fesuka haka na batsa da dai abubuwan da bai dace ba yau to kamar kamar misali na ga kamar a facebook haka akwai shafuka da za sun kunshi abubuwa na ilmantarwa da da ci gaba da sauransu na zamani akwai tajika da suke karantar da ainihin addini da sauran zamantakewa na rayuwar duniya masu amfanarwa misali zaga akwai dajika kamar na nasu kamar sai sai alifan na yi cikar za gina da feji a facebook haka sauran ma dai manyan malamai na duniya zaga tana da wannan dajika wanda dukkan wanda ya shiga ciki zai fa'idan ta abubuwan da ke karantarwa shi amma sabanin wannan sai ga an koma ana shiga wasu dajika ainihin wanda dai bai dace din musulmi a cikin musamman ya shiga ba. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da To daga Muhammad Sagiru mun tuntuɓi Shehu Mustapha Chaji wanda shi ma muka buƙaci ya faɗi ra'ayinsa ko kuma shawararsa ga matasa akan yadda za su ci moriyar waɗannan shafuka na intanet da kuma bayanan da suke tattare da su. a shekarun nan sun hudu ko biyar ko zuwa shida a baya wata adadin al'ummar da suke amfani da hanyar sadarwa ta intanet daga bangaren arewacin najeriya ainihin ba su da yawa an fara ne da ainihin shafukan na zaurukan tattauna ayar na su yahoo yahoo groups daga baya kuma aka sami a zuwan facebook to zuwan facebook dai zuwan facebook a yan shekarun nan kusan shekaru uku zuwa yanzu an sami ɗimbin ainihin al'umma daga arewacin najeriya da matasa da yara da manya duk suna amfani da shafin na facebook kuma a bangarorin hukumomi da 'yan siyasa su ba suna amfani da facebook kuma facebook din hanyar sadarwa yanzu ya zama ta hanya da ainihin al'umma sukan iya isar da sako ga hukumomi cikin sauki kuma hukumomin kan san ainihin abubuwan da mutane suke so ko ba sa su kuma yana taimaka gun ainihin a canza tunani ko kuma ya fifita tunanin mutane ga wasu manufofi da kan taso a cikin al'umma ko ta bangaren gwamnati ko ta bangaren mu'amalar yau da kullum. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala. Shi ma Ahmad Mustapha Kangiwa ya bayyana mana shawarwarinsa ga matasa. akan yadda yake ganin ya kamata a ce an ci moriyarsa maimakon a alka ɓata lokaci wajen ziyarar shafuka daban-daban? To, gaskiya ni a fahimta ta ina ganin cewa abin in aka auna akwai amfani a cikinsa mai yawa akwai kuma rashin amfani kuma za mu iya cewa ya danganta da irin yadda mutum yake amfani da su wannan kafafen sadarwa din to amma idan ka lura a kalli abin sosai za ga cewa amfanin abun kamar ya fi rashin amfanin nasa yawa a so da yawa a kan irin wannan a kafafen sadarwa din na intanet da sada zumunta din za ta ga mutane sukan kara faɗaɗa iliminsu da sanin abubuwan da suke faruwa a duniya sannan kuma fahimtar mutum takan faɗaɗa saboda yakan buɗe tunanin mutum fiye da wato ainihin yanayin da yake cikinsa ko inda ya samu kansa inda yake rayuwa a sannan kamar misali in ka duba za ka ga a cikin wannan kafafen sadarwa ɗin kamar su facebook twitter da sauransu za ka ga akwai da yawan ƙungiyoyi da malamai da masana da sauransu wanda suke kullum cikin abin suna yada abubuwa na ilimi na bincike da sauran makamantar wanda wannan yana taimakawa samari da yawa wurin a samun kyakkyawar fahimta na wasu abubuwa na rayuwar duniya da suke amma a bangare dai kuma muka duba za mu ga cewa akwai abubuwa da ake yadawa a kan abin na bata tarbiyya gurɓata al'adu da kuma yaɗa wasu madufofi da wasu fahimta wanda suke gurɓatattu ga mutane to musamman matasa wanda suke masu ƙananan shekaru a so da sukan zama a wannan abin ya cutar da tunaninsu ko su, ko kuma wani lokaci ma tarbiyya da al'ada har ma addinin su yakan zama ya sha wato amma dai idan aka lura za a ga dai so da yawa gaskiya abu komai yana da illa yana da rashin illa sai dai kawai ni alawa fahimta ina ganin cewa wato amfanin da yake akan abu a ya fi illarsa yawa. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. shi yake baka duka abun da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba to ma sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri da fatan an amfana da abin da aka saurara kawai zuwa yanzu da yarda allah za mu buɗe wani jigon a nan gaba wanda shi ma zai kasance yana magana ne akan abututun da suka shafi rayuwar matasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wani ya yi riga da wando kuma ya kyau ya yi hula ga zane kuma kyau sannan gane hawa ga moto in kan yake in ko duk kai ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya ka san nan cikin zuciyarsa ko bi adam mai wuyan gane hali tarbiyyar iyali masu raro salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan kwanakin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron wannan shiri. Shi dai wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa na tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kanta kalmar tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa musu dan ba muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shirin. tun farko wajen sanya gargaɗin wannan shiri mun riga mun gayyato wani malami ne daga makarantar sakalain da ke birnin kano wato malam isa usman makama inda yau za mu dora daga inda maka kwana malam ta ci gaba ne da bayani kan yadda ake fara tarbiyya kamar yadda ya faro a shirin da ya gabata malam bismillah to wani abu ne ke kawo wannan ba illa hankalin masu iyalai yana kan wani abu daban saboda haka kamar sun sallama su ga wato yanayin al'umma kuma wannan ba zai bayar da fa'ida da ake so ba hakanan idan yara sun fara girma sai kamar shekara goma to arka raba shimfiɗar wani yana daga cikin tarbiyya da kuma samun wa yaro mutunci in ba ba tattali bane da tsini a rika sa yaro cewa kullum shi kankanin mutum ne za a mota a kai ta hau kan kujera shi ka ɗora shi kan kan benci ka biya masa kuɗi kaɗan yana da kyau yara a rika sa masa jin cewa su mutane ne wanda suke da daraja sun kai manzanin aure kuma a kokarin nusar da su zuwa ga zaɓi na gari babu tilastawa saboda tilastawa ko namiji ka tilasta masa yin aure za a samu natija ta galbanta na kuma mace ko ta gudu ta faɗa wani tafarkin ko ka ji ana ce masu ta kashe miji sanin duk saboda rashin kula da yanci na 'ya'ya kenan da kuma yanzu tarbiyya ta gari Allah ya sa a to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shirin ne tarbiyyar iyali daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv inda muka faro tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalain da ke birnin kano to allah ya taimaki malam game da karatun addini da yake ana zamani ne na corona gashi kuma an rufe dukkan makarantu kuma mahaifan yaran ba su son samun koyar da su a gida ina mafita allah shiga ta malam to shi al'amari ai muhimmancin sa ake duba idan babu lokaci kirkirar lokacin za a yi kuma wannan ne daga cikin dalilin da suke sa ake cewa a nema uwaye na gari daga cikin kasancewa na gari ya zama mata tana da ilimi saboda in dai aka yi sa'a mace tana da ilimi da ta aka sanar lokutan da a gida take saboda haka abin da yake nauyi na malamai kaga kenan za ta iya ɗauke shi shi sa ma ma'aiki ne tsira da aminci tare da ya ke cewa wanda ya sanar da namiji ɗaya to ya sanar da mutum ɗaya wanda ya sanar da mace kuma ya sanar da al'umma saboda al'ummar gobe a hannun ta take to shi ma mai gida ai ba awa ashirin da hudu zai a wata haka dole zai kirkiri lokaci cikin rashin lokacin a samu ga yara sun samu abin da ya kamata su samu a cikin wannan matsatsi na rashin damar zuwa makaranta kuma a wannan lokaci wato muhimmin abu na tarbiyya dai baya wuce yaro ya tashi da tsoron Allah ya tashi da girmama sallah saboda sallah ita ce kamar amudin addini in fi kyau komai ya kyau in dai baci komai ya shi. yaro tashi da son sallah ta zama jikinsa zama nishaɗi a gare shi ita sallar mumuni bai girma yana da kiwa akan sallah ya tashi zai tashi da kasala ba so ita ce sallar munafukai saboda haka muhimmancin gobe ake duba a san yadda za a kirkiri lokaci ko babu shi samu a shi da al'umma gaba insha Allah. allah dai ya kara tallafawa malam yawancin gidajen namu na 'yan boko ne oban da mahaifiyan duk ma'aikata ne a irin wannan lokaci sukan kai yaransu wata makaranta ce ko kuma wajen reno a sai sun dawo daga aiki ya malam shi ganin wannan tsarin eh to ai babu yadda aka iya sai dai hakan don babu wata hanya sai dai a sallama yaro ya yi wuri ainihin yaro mara magana a dan kashi a hannun wani amma kuma ta zaga ta zama larura saboda haka sai dai a rika kiyayewa idan an dawo yaro ya dawo kullum a rika sashi a gaban da kuka yi yau wani lokaci sai ga an yi rashin sa'a an haɗa yaro da mummuna akida ko addini mabambanci wani lokaci na taɓa tambayar wani yaro ɗan ƙarami ɗan nazari ba bani labarin mai suke da kuma yanayin malaman su ce malam kaza ana kwa mana kaza malam kaza ce malama wace na aka ne ce me yasa ce cewa take mu ido ne addu'a to kaga kenan wasu sukan samu dama su cusa yara wata aƙidar da ba iya iyaye ba haka ne shi kansa yanayin karatun da zama na karatu mai amfani yake sawa yaro in an ga saɓanin haka to ko dai a je a yi jakunan malamai ko a canzawa wa yaro gurin karatu kuma yana da amfanin da kuma rashin amfani amma sai ana sa ido ana duba ana kulawa ya samu natija ta gari insha Allah. To laga ta malam lokacin da aka zo da sa yaro a cikin makarantar firamare shi kuma me wani abu ne muhimmi a da shi wajen sa yaro a firamare. Sai eh, kamar yadda na faɗa a can baya wato bincike na ƙwararru kan harkar ilimi sun gano cewa sa yaro a firamare kafin shekara shida wato yana dakwashe kwakwalwarsa ya za ka samu yara ba su da kokari a firamare ba ba ba su da kokari bane tun asali garajen satin ne ya haifar da haka guri ne na rigirgi yaro zama da wayansa ya zo gurin rigirgi saboda ya ga cewar lallai yanzu ake a tsere ya kamata kuma ya san matsayin sa cikin ilimi yau za ga waɗanda suke kai sosai sosai tun daga firamare aka samu in dai ba ɗan baiwa ba na musamman akasari tun shekara shida bakwai ne wanda suka fara firamare a wannan shekarun saɓaninsu kuma ana samun matsala sannan lafiyar yaro tana da kyau zamana ba makaranta kusa da gida ko mu ga makarantun kusa da gida amma ba su da ƙwari sai zama na yaro akwai mai kai shi akwai mai ɗauko shi a ba shi wannan gatan saboda ƙarancin shekarunsa da kuma yanayi na ruwa rana da kuma yanayi na miyagun mutane wasu abubuwa mara daɗi da zai iya haɗuwa da su shi yasa ma waɗansu makarantun musamman da suke na kuɗi za su ga ba a bari yaro ta ce mai ɗaukansa ya zo kuma ɗaukar nan a yadda ne ne ta canza ba za su yadda ba su iyaye sun zo da kansu. Wani waɗanda duk sharɗa ne da suke a kwale da su da kyau. to masu raro ga dai malam ya sako linzamin bayani yaje lokacin ya yi mana irin halin da ya saba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan makon malam isa usman makama ya daga cikin manyan malaman alul beki a nan birnin kano a madadin radio hausa boh ya ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni alkuna da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addinin musulunci daidai da fatoyin jagoran junjo juhalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara bijiro muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen kafiri ne sai lokaci ya mana halinsa don haka haka a yau za mu karkar shirin da fatan za ku kasance tare da mu. tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin yarantanmu yana ba mu kuɗi da kayan aiki masu yawa menene hukuncin waɗannan kuɗaɗe da kayan aiki idan har yanzu suna nan cikin yanayinsu amsa idan har ya kasance a kan tafarkinsa na riddansa kuma ya kasance ya zaɓi kafirci a lokacin balagarsa kafin tsarkin musulunci to dukiyarsa ta kasance a matsayin hukuncin sauran kafirai tambaya da fatan za ku amsa tambayoyin nan namu na farko menene hukunce-hukuncen kuduwa da zama da da musabaha tsakanin ɗalibai musulmi da ɗalibai daga karkatattun ƙungiyoyin baha'iya batattu a matakin makarantar firamare da na tsakiya da kuma na sharan fagen shiga jami'a shin sun kasance maza ne ko mata waɗanda suke balagagu ko waɗanda ba su balaga ba shin sun kasance a haka a cikin makaranta ko a wajenta na biyu yaya zai zama wajibin ma'amalar malamai da ɗalibai da kuma ɗalibai waɗanda suka bayyana kasancewarsu 'yan baha'iya ko tare da samun tabbacin kasancewarsu 'yan baha'iya na uku menene hukuncin yin amfani da abubuwa da dukan ɗalibai kan yi amfani da su kamar famfan ruwan sha famfan bayan gida buta sabulu da makamantansu alhali an san hannu da jiki sun jiƙe amsa duk 'yan karkatacciyar addini ciki har da baha'iya ana ɗaukan su a matsayin najasa idan suka yi mu'amala da wani abu wajibi ne a kiyaye tsarkinsu a lamarin al'amura da aka sharɗanta tsarki amma mu'amalan malamai da ɗalibai da kuma masu lura da tarbiyya da ɗalibai 'yan baha'iya wajibi ne ta kasance a kan tubali na tanade tanadin dokoki da ladubban musulunci tambaya Muna fatan za ku yi bayanin ayyukan da suka hau kan mumine maza da mata wajen fuskantar karkatacciyar tafarkin baha'iya da kuma irin illar da ke tattare da kasancewar mabiya wannan tafarki a cikin al'ummar musulmi. Amsa. wajibi ne dukkanin muminai su tashi tsaye wajen yakar yaudara da fasadi na karkatacciyar hanyar Baha'iya, tare da hana wasu karkacewa da jan hankalinsu zuwa ga wannan karkatacciyar hanya matacciya tambaya wani lokaci mabiya tafarkin baha'iya batacciya sukan kawo mana abinci ko wani abu na daban shin ya halatta mu yi amfani da waɗannan abubuwa amsa wajibi ne a nisanci duk wata alaƙa da karkatacciyar tafarkin baha'iya ɓatacciya mai ɓatarwa, tambaya akwai 'yan baha'iya masu yawa da ke rayuwa a kusa da mu wato muna makwabtaka da su kuma suna yawan ziyartar gidanmu wasu suna cewa baha'iya jasa ne wasu kuma na cewa tsarkakakku ne waɗannan 'yan baha'iya suna nuna mana kyakkyawan halaye shin na jasa ne ko kuma tsarkakakku ne amsa su najasa ne kuma makiya addininka ne da imaninka don haka ka kiyaye sosai ya kai ɗana mai daraja tambaya menene hukuncin kujerun mota da na jirgin ƙasa da musulmi da waɗanda ba musulmi ba ke amfani da su duk da cewa adadin waɗanda ba musulmi ba a wasu wuraren ya fi na musulmin yawa shin ana ɗaukan su masu tsarki ne bisa masaniyar cewa yanayin zafi yana janyo zubar gumi tare da gudanar da yaduwar damshinsa amsa ana ɗaukan kafirai daga cikin ma'abuta littafi wato ahalin kitabi tsarkakakku ne a irin wannan hali da al'amura suka kasance ana tarayya a tsakanin musulmi da kafirai ana ɗaukan su tsarkakku matuƙar ba a da sanin sun najistu tambaya rayuwar karatun kasashen waje yana tilasta mu'amala da alaƙa tare da kafirai a irin wannan yanayi menene hukuncin amfani da abincin da aka yi da hannayensu wato da sharaɗin baya kunshe da abubuwa da aka haramta kamar nama da ba a yanka shi yadda ya kamata ba idan har za a iya tsammanin haɗuwa da taɓawar hannun kafirai mai jiƙa amsa yiwuwar tsammanin shafar hannun kafiri mai jika baya wajabta nisantarsa idan har babu tabbas akwai tabawar hannun kafiri to yana da tsarki kuma idan kafirin ya kasance daga ahli kitabu ne to rashin tsarkinsa ba zati ba ne don haka shafar hannun kafiri mai jika baya najasta naman tambaya idan duk wani tanadi da kayayyaki da kuɗi misalin musulmi da ke rayuwa a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ya kasance hidimar mutum ne da ba musulmi ba kuma yana da alaƙa ta kud da kud da shi shin ya halarta a kulla alaƙa ta kud da kud da ta iyali da wannan musulmin da kuma cin abincinsa a wasu lokuta amsa babu matsala dangane da gudanar da alaƙar musulmai da musulmin da aka ambata amma idan musulmi ya ji tsoron harkacewar imaninsa saboda hidima da alaka da wanda ba musulmi ba to wajibi ne a gare shi ya nisanci irin wannan mu'amala kuma wajibi ne a kan sauran mutane su hana shi da ba daidai ba tambaya abin bakin ciki ɗan uwan matata saboda wasu dalilai daban-daban ya lalace kuma ya yi ridda gaba ɗaya daga addini har ya kai ga cin mutuncin wasu tsarkakakkun abubuwa na addini masu tsarki a halin yanzu bayan shekaru da dama daga yin ridda ta hanyar barin addinin islama ya bayyana a cikin wata wasiƙa da ya aiko cewa ya yi imani da musulunci amma ba yin sallah ko azumi menene dangantakar mahaifiyarsa da mahaifinsa da sauran danginsa da shi shin za a iya hukunta shi da kafirci da kuma ɗaukarsa mara tsarki amsa idan har riddansa na baya ya tabbata kuma matuƙar ya tuba bayan nan to za a masa hukunci da tsarkakakke kuma dangantakar iyayensa da sauran danginsa ba ta da matsala tambaya idan wani ya yi inkarin wasu muhimman abubuwa na addini kamar azumi da sauran al'amura shin za a hukunta shi da hukuncin kafiri ko a'a amsa idan inkarinsa kan wani abu mai muhimmanci na addini ya koma ga inkarin saƙon annabci ne ko karyata annabin musulunci tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa ko zuwa tauye shari'a to hakan na wajabta zama kafiri da yin ridda tambaya shin hukunce-hukuncen da aka gindaya wa waɗanda suka yi ridda da kafirai masu yaƙar addini al'amura ne da suka shafi siyasa kuma haƙƙi ne na jagoran al'amuran musulmi ko kuma hukunci ne tabbatacce har zuwa ranar tashin kiyama amsa hukuncin shari'ar allah ne tabbatacce Masu saurare a nan ne muka kawo ƙarshen shirin namu kan hukunce-hukuncen kafiri don haka za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.